banditry now. Yan banditry now. Ku sani cewa ran dan arewa rai ne ba wai ran wanda ke kudu kaɗai ba. Kuna ku diba ku gani. Kuna can Abuja wallahi akwai wanda baya da abin da zai ci a rana. Baka da aiki sai ƙara farashin man fetur babu tsaro ba abinci yaya ƙasa za ta zauna Kiraye-kirayen neman gwamnati ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na kare rayuka da dukiyoyin al'ummar arewacin ƙasar da aka yi wa take da Secure North a turance musamman na baya-bayan nan ya ƙara kamari ne a kafafen sada zumunta baya ga ƙona matafiya sama da arba'in da 'yan bindiga suka yi a jihar Sokoto da sauran kashe-kashe a yankin arewa maso yamma da tsakiya. A dandalin Trafalgar da ke kasar Ingila ɗalibai da mazauna birnin London da kewaye 'yan asalin arewacin Najeriya sun fito zanga-zangar lumana don farkar da gwamnatin Najeriya ta yi amfani da sauran lokacin da ya rage mata kan karagar mulki wajen fitar da yankin Arewa daga kangin matsalolin tsaro da talauci da suka yi wa yankin katutu. Sunana injiniya Suleiman Bilaminu ɗalibi ne a ƙasar Ingila ina karatu na digiri na uku a jami'a Birmingham. Wannan zanga-zanga mun fito ne don mu gabatar da ita mu nuna damuwar mu da kaduwar mu da irin abubuwan da ke faruwa a wannan bangare namu na Arewa kuma mu taya 'yan uwanmu ja jaje da kuma taya su bakin ciki na wani al'amari da kuma gabatar ma shugabanni waɗanda haƙƙi ya rataya a gare su kuma wanda Allah zai tambaye su a gobe kiyama akan irin nauyi da ya hau kansu na kare dukiyoyi da rayukan jama'a. Arewa ta samu kanta cikin wannan yanayin babban abin da muke fama da shi yau ba kamar talauci. In ku aka ce talauci ya mamaye, you ilimi ya taɓarɓare da yawa sun ma wanda suka je karatun ma ba aikin yi ba wasu masana'antu ba yadda za a samu wani maganar zaman lafiya face shugabanni sun tunani sun kuma dawo sun yi abin da ya kamata su yi. Eh Umma Salma Saula shugabanni sun ba al'umma cikin talauci. Mutane suna fama da neman abin da za su ci. At the same time kuma suna neman abin da za su nemi lafiyarsu su da shi kuma su kai yaran su makaranta. Shin da wane ake so al'umma ta ji? Shin ba dole wa'annan mutane ba saboda kare zuciya irin tasu su nemi kuɗi ko ta wani hali? Zaka rashin tattalin arzikin nan shine yake jawo mutane suna durmiya kansu har su zama informant ga mutanen nan. So idan ana so a magance wannan matsaloli wajibi ne gwamnati ta fito da da tsare-tsare waɗanda za su kawo ma talaka ci gaba. Ɗalibai mata da maza da wasu mazauna ƙasar Ingila dai sun ce tura ta fara kaiwa bango akan matsalolin tsaro da ke ci gaba da tsananta arewacin ƙasar. Sunana Dr. Sani Sabo. Wata zanga-zanga ce muka yi ta lumana ba don komai ba don mu jawo ra'ayin shi ba za mu daina wannan zanga-zanga ba har sai mun ga cewa hankalin nashi ya karkata ya lura da abin da ke faruwa. Akwai kiyasi da ya gwada cewa watanni sha ɗaya da suka wuce a arewacin Najeriya kaɗai an kashe mutum dubu uku da ɗari shida da wani abu. An kashe su ne saboda wannan rashin saro tsaro da ake ciki sati uku da ya wuce an je an kashe mutane an kona su da ransu kullum ana shiga ƙauyuka hanyoyin mu ba sa biyuwa ba mu iya zuwa gona mai noma to wannan wani irin abu ne to wannan shine muke cewa ya kula sunana Aliyu Dala gidayen suna zanga zangan kamar abin da ya faru a Funtuwa sun fito suna nuna bacin ransu ana harbe su daga international community mu kawo awareness wanda shi da kansa da ikon Allah muna fatan cewa ya saurare mu ya san cewa abin ya isa haka kuma ya kamata ya dau mataki sunana Hammadam Ahmad Adamu Dalibi. nan birnin Preston. damar da ake samu shine wato kamar abin da bature yake kira ungoverned spaces. Dole ne gwamnati ta ɗauki waɗannan dajuka ta dinga saka lura a kai ta saka bibi ma'aikatan tsaro ta zuba su ta yi aiki da waɗannan dajukan nan. So waɗannan dajukan idan aka mai da su dajuka masu amfani ma kasan ba za su samu mafaka ba. Lamarin da mai magana da yawun shugaba Buhari Malam Garba Shehu ke ci gaba da cewa gwamnati na ɗaukan matakan da suka dace su kuwa a nasu bangare mutanen kasar na ganin gwamnati bata nuna damuwa yadda ya kamata ta duba yadda rayuka ke salwanta a kowace rana ta Allah a kasar ba. Halima Abdullahi murya Amurka daga Abuja, Najeriya.